Taken ranar malamai na duniya na shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai shine biyan hakkokin malamai da samar musu yancin karantarwa cikin walwala. Wannan na zuwa biyo bayan kudirin da asusun kula da yara na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ɗauka na fifita harkokin malanta karkashin shirinsa na tabbatar da ɗorewar muradan kanni kannan da shekara ta dubu biyu da talatin musamman a yankunan duniya da ke fama da tashe-tashen hankula da kuma rashin baiwa fannin ilimi kaso da ya dace a kasafin kuɗi na kasashe musamman masu taso tasowa lamarin da ke tawaye yancin malamai da yanzu ke zama hannu baka bana ranar malamai na duniyan bai yi armashi ba a jihar adamawa yadda malamai ke bin gwamnati albashi na watanni uku kuɗaɗen alawus na hutu na shekaru biyar da kuma rashin ƙarin girma tun shekara ta dubu biyu da biyu kamar yadda wasu daga cikin malaman suka yi bayani shi ba kasan malamai ba a biya su ba mutane suna magana yunwa yawa zai zo zauna na wannan wahala abin bai mara mashi da nan zai cika gaba daya kamar yanzu kaga bai cika ba ai ne yar na sana gobe primary school gaskiya akwai damuwa sosai kamar ni nawa promotion nawa tun 2006 har yanzu ina level 9 instead of ya kamata ina level 13 ko 14 to ranka dai muna ji a jiki ai ilimi garkon dan adam kai ba dan jarida ba ba sai da malam ya karanta da kai ka zama dan jarida ba baicin alkawarar da gwamnati ta saba dauka na magance matsalolin da ke tattare da sha'anin malanta a matakin firamare a ranaku irin wannan mataimakin gwamnan jihar Adamawa injiniya Martins Nasiru Babale wanda ya wakilci gwamnan jiha sabanin abin da malaman suke tsammani za su ji a sa babu tabbas na lokacin da gwamnati ke sa ran magance matsalolinsu. I also to use this forum to call on the private sector and quickly. civic spirited groups and individuals to contribute to the development of education in the state. Ina son yin kira ga kamfanoni, masana'antu, kungiyoyi da jama'a masu hannu da shuni da su taimaka wajen ra'a ilimi in ji mataimakin gwamnan jihar Adama injiniya Martins Nasiru Babale. To wani sako yake da shi ga gwamnatin jiha albarkacin wannan rana na malamai ta duniya. Comrade Rodney Nathan shine shugaban kungiyar malamai ta Najeriya reshen jihar Adamawa. Sako ga wannan ranar shine makaranta saboda ta biya malamai bukatunsu domin a samu inganci a koyaswa mun ji duk abin da gwamnati ta faɗa mu shine za a iya kokarin da za a yi a biya mana bukatun asusun kula da yara UNESCO ya ayyana ranar biyar ga watan Oktoba kowace shekara kana kuma ya sami amincewar majalisar ɗinkin duniya a shekara ta 1994 a matsayin ranar yin juyayin irin hali da malamai ke karantarwa a ciki Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola jihar Adama Najeriya